lafiya wa salam lafiya sannan ku dai sannan ku dai lafiya da ganku haka to ai mu mun kasa gane wannan siyasa ta wannan kuce abun ya zo mana da hautsi mai hautsi shine muka yo dandazo muka zo akan cewar wai wa ma ya kamata mu zaɓa a cikin a ɗan takarar jihar Kano muke so eh dama shine mu tabbatar da ingantaccen ɗan takara wanda zai ba mu gudunmawa idan ya ci musamman ma bangaren karatun mu matasa gaskiya ne to abin da nake so da ku ni wannan zuwan da kuka yi na ji daɗi raina ya yi bari na abin ya burge ni da matasa suka fahimci cewa sun san 'yancin kansu matasa suka fahimci cewa sun san su matashi ba zai ɗauki ƙuri'ar ya sayar ba to wannan abin ya min daɗi to abin da nake so da ku wannan lissafin da kuka yi ai ina ga ba kwa buƙatar tambaya ai wannan tambayar taku ai abba kabir yusuf shine amsa ku to ba ku ji abin da yace ba yana bakin ciki da aka daina ba da ilimi kyauta a jihar kano yace in ya zama gwamnan jihar kano a shekara ta 2019 zai dawo da ba da ilimi tun daga matakin firamare har jami'a a kyauta sannan abba kabir yusuf yace yana bakin ciki da aka daina ciyar da 'yan firamare a makaranta kyauta yace in ya zama gwamna zai dawo da ci da 'yan makaranta kyauta makaranta sannan abba su ya ce yana bakin ciki da aka daina ɗinka wa yara 'yan firamare uniform kyauta ya ce in ya zama gwamna zai dawo da ɗinka wa yara uniform kyauta a makaranta sannan abba su ya ce kai duk wani abubuwa da ka gani na rayuwa a jihar kano a zamanin rabi kun da aka yi shi gadaje ne gidaje kwankwasiyar nan garuruwa kwankwasiyar da aka yi da mai ai duk a ƙarƙashin ofisin abba biyu yusuf ne to bangaren kuma auren zaurawa fa an zo gujan shi da kansa ya faɗa ya ce idan ya zama gwamnan jihar kano eh. zai ɗora daga inda rabi kuma sai tsaya zai ci gaba da aurar da zaurawa da 'yan mata a jihar kano ah, sannan a wannan lokal gwamnan din namu a wannan local government din namu na nasarawa abba kabiru su ya ɗibi 'yan karota aiki da hannunsa sun mutum ɗari da wani abu a matsayinsa fa na kwamishina ina kuma ga in ya zama gwamnan jihar kano to saboda haka abin da nake so da ku ku dunkule ku guje ɗaya kada ku yadda ku sai da ƙuri'un ku sai da ƴancin ku ku zaɓi mai kishin matasa mai kishin al'ummar jihar kano da kano abba kabiru yusuf ya zama gwamnan jihar kano a shekara ta 2019 ai mu da ka yau ƙuri'a maka cokan ɗungurungun za mu ɗauke ta mu zuba ta cikin akwatin ai mun masa kamar mun sa ne ma kamar mun sa alhamdulillah to ni kun burge ni da kuka fahimci cewa ƙuri'a kuna da daraja yawa kun san darajar kanku kun san wane ne to ina zuwa bari ku gani dama akwai taro zan yi bari sai in baku sai in fita samu wasu daidai daidai ai da ka yau ka lura wannan ana sallar da kace tawa nake tafa eh amma da rike wannan ka ba wani saboda tsaro saboda wayannan hullo kuke gani eh. Alhaji Anas AYU daga Kantin Kwari eh. Gana mazgo gana mazgo ke kawowa da gelulluka kawai a dinga raba musu ya wai Alhaji Anas na Kantin Kwari mai shadda da atamfa da leshi kwarai kuwa a Alhaji Anas AYU ai ai inda Abba Kabiru sai yana da irinsu guda goma a jihar Kano to bacci zai je har mai shari oh. Ah. Allah mana jagora amin amin amin amin na gode na gode na gode eh ku ga musu gidan kowa da abba duk gidan da babu abba to wannan gidan kango ne abba kabir yusuf zaka sha ruwan ƙuri'a 2019 ba matasan jihar kano 'yan mata dattawa kowa ya alkawarin abba kabiru su zai zaɓa a matsayin gwamnan jihar kano a ƙarshen jam'iyyar pdp mai alamar lema